Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu mu Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku. wanda Al'ajabi TV ta ɗauki nauyin kawo muku. Ni Hauwa A. Usman Jitta nake jagoranta shirin a cikin littafin nan namu mai suna dangin juna na Sa'adatu Waziri Gombe. To masu sauraro, kada ku manta da danna mana subscribe, liking, sharing da kuma comment. Idan mai sauraro bai manta ba. mun tsaya ne a daidai inda faruk da kuma fati za su yi tafiya inda har suka biya gidan su abida kawar fati inda fati take ta surutu da ƙanin abida ɗan kimanin shekara biyar mai suna faisal inda har faisal da fati suka shiga gida yayin da fati ke fitowa daga abida da faruk ɗinta zaune a gaban mota kusa da kusa tamkar amarya da ango nan take ta jiranta ya ɓaci zuciyarta ta mata zafi ta shiga kunci ta nufe su ba tare da ta sani ba to masu sauraro a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora da izinin Allah bismillahir rahmanir rahim dangin juna kashi na takwas faisal da ke rike da hannun fati jin tana jan shi tamkar za ta karya shi ya sa shi cewa menene anti tsayawa ta cak sai lokacin ta dawo cikin hayyacinta don haka ta saka mashi da marmashin yaƙi tana faɗin ba komai ka koma gida kawai kaji je ka gida ta iso gindin mota ta buga ma abida harara ta ce malama sai ki fito in hira kike yi kike son yi da shi sai ki bi shi har gida ku sha hirar ku a apati mai yayi zafi haka don allah ki zo mu koma Kinga ko gaisa ma ba mu yi ba ina nan ina ta zuba kamar ruwan famfo to ai sai ki tunda na na gayar da wanda zan gayar wansu umma dama da faisal na zo ai shi kenan fati dai kila yau da aku kika tashi ba da dama ba ko kin ga malama ki fito ki ban guri kin ji ko fati ta yi magana cikin bacin rai tana jawo hannun abida da ƙarfi abida ta ce a'a yi min a hankali ki rage min sadaki ai a gaban shi ne ba yadda za a yi sadakin ki ya ragu tun da yana gani aka karya hannun ba wai asalinki da hannu ɗaya kika zo duniyar ba nan abida da faruk suka hada ido suka saka wa juna murmushi dama sun yi haka ne don su ga yadda za ta yi wannan murmushin da suka yi wa juna ba karamin kular da fati ba don haka da suka bar gidan zuciyar faruk cike fal da nishadi don kuwa ya san yana da mugun matsayi a gun fati kuma gashi ya gano fati ba ta da wani saurayi lallai ya san zai samu karbuwa sosai a gun fati Fati kuma ta ɓata rai, zuciya tana ta fasa to wai meye ruwanta ne, ina ruwanta ne, ai tare ta ga Habib da Faruk, in ma cin amanar ya yi can ta matse musu, in ma neman Abida ya shi zai ji kunya don sun fi kusa. Ya katse ta da faɗin, my dear, ya na jikin yi shiru, dole ne ya shiru mana tunda na ga cin amana. Cin amana kuma, wace irin cin amana? Yanzu dama yaya Abida ce yarinya da take zuwa maka a mafarki, ita ce wacce zaka kai ni gunta ai da san ita ce wallahi da ban biyo ka ba ya faɗaɗa murmushin shi yayin da ya dinga tuki da hannu ɗaya yana shafa sajin shi da hannu ɗaya daga ganin shi kasan yana cikin nishadi. fati ke kika ce in kai ki gun abida kuma na kai ki daga ta zauna muna hira sai a ce budurwa ta ce tambaya ta fi take yi akan habib ni kuma ina ba ta amsa a matsayina na aminin shi ta yi kwafa hmm. in ta yi tsami dai maji suka isa gidan hajiya saratu ya ce mu je ki bata sakon da hannunki a'a ai ba ni aka aika ba ya ce don allah ki haƙuri amma ta ki shiga dole yasa ya shiga ya batta nan gun bakin mota ta fito waje ta ɗan tsaya a jikin bishiya ta yi ma'abida misir tana ba ta haƙuri a bisa abin da ta yi mata tana tsaye wani ɗan iska ya soma mata wasu maganganu i need you to not baby ire-iren waɗannan kalmomi dai su ya rika gaya mata haɗi da jan gyalenta ga shi gra ne babu mutane da yawa ganin ya janye mata gale ya sa ta wanka mashi mari nan fa ya harzuka ya ja wuta da ƙarfi sai ihu take ko mai zai mata uhu amma dai da alama kuma alamomi sun nuna so yake ya ja ta wani gurin ya aikata rashin mutunci da ita daidai lokacin faruk yake fitowa rike da kwat din shi ya hango fati na zuba ihu a hannun wani katon kafin ka ce kwabo ya isa gurin wata wa wacce ka faruk ya mishi mu tsaya fadar irin dukan da ya mishi bata lokaci ne ya da ku iya da kuwa har ya birkita fati da jama'an da ke gun wata irin muguwar shaka ya yi masa da duk iya kokarin jama'ar da ke gurin sun kasa ɓamɓare shi abin ya fara ba fati tsoro ganin yadda mutumin ke dabda tafiya lahira ta zo gaban faruk tana kuka tana roƙon shi sake shi amma ina faruk ya nisa idon shi ya yi ja shi a nashi tunanin sai ya ja janar numfashi kana zai sake shi ganin haka ya sa fati ta soma dukan shi duk da haka ya iya sakin shi Allah ba zan ƙara maka magana ba in baka sake shi ba kuma zan je in shiga mota in tuka in ya so in kashe kaina ina ce dai don ni kake dukan shi tana magiya tana kuka da ƙyar faruk ya sake shi ya faɗi yana numfashi sama sama jama'a ko ba wanda ya kula shi da ba ya ishi mutanen unguwar suka shiga mota fati sai masifa take wai wallahi ya faru da ka kashe shi da kai ma kama ka za a yi ba kuma in an rufe ni tun da dama akan maidiya ne kuma maidiya ta ya taba ta ɗauko hankici tana goge mashi zufa ta ce felicia kar ka ƙara irin wannan dukan wallahi wata ran za ka yi kisa don allah ka rage zuciyar nan feliciyaya promise me promise my dear don allah ok i promise you my dear suna hanyar maiduguri aka tsoge da ruwan sama tamkar da bakin ƙwarya dole ta sa suka rage gudu yayin da suka ɗaɗɗaga gilas bacci ne ya fara fiskar fati faruk yana tsokanar ta kankace kwabo bacci ya kwashe ta ta dukunkune alamar sanyi take ji ya ciro kot din shi ya lulluɓa mata ya tsaye da motar ya kura fati ido tana bacci cikin kwanciyar hankali ya dinga hango fati a gidansa a matsayin matarsa da irin 'ya'yan da za ta haifa musu haɗi da hango rayuwar jin daɗin da za su zuba shin wani irin so zai nuna wa fatin shi in ya aure ta hakika fati ce matar da yake so a duk duniya babu ta biyinta fati ina son ki i love you fatina ki so ni wallahi son ki ya min yawa yau dinnan zan gabatar miki da kaina my dear in ba ki so ni ba ni kam na rabu da rayuwar jin daɗi a duniya fuskarta da jikinta ya haɗu da yanayin gurin da kuma yanayin damuna. ya haddasa wa faruk wani tsinanniyar kasala da mutuwar jiki wanda wata irin muguwar sha'awa ta fara tsikar shi sha'awar fati ta shige shi ko ta ina shi ya dinga tunzura shi akan ya aiwatar da abin da yake so ya yi da ita hakika ya ɗau shekara goma a ƙasar waje amma bai taɓa ganin macen da ta sa shi jin irin wannan muguwar sha'awa ba sai fatin dangantakarsu da irin kyakkyawan zumuncin da ke tsakaninsu da kuma yadda ita kanta fatin take son shi don ya tabbatar inda ba ta son shi da ba sai rika yi mata abubuwa tana haƙura tana bin shi a haka ba ya tuna ranar da aka haifi fati a gaban shi aka yi mata komai tun tana bebi da irin son da ya nuna mata da irin son da mahaifiyarta take nuna mishi tun yana yaro da irin tsoron da ke tsakanin mahaifiyarsa da fati wani irin bakin ciki zai haddasa wa amma a ce ɗanta na cikinta ne wacce ta fi so a rayuwar ta fyaɗe shin ya rayuwar fati za ta kasance bayan ya neme ta bayan ya za mata farin cikinta haƙiƙa shi kan shi shi da kwanciyar hankali don kuwa ya san daga ranar ya bar ganin fuskar fati da wannan tunani faruk ya fasa yin abin da ya niyya ya ci gaba da addu'a ya samu sauƙin abin da yake ji ya koma gefe guda ya ƙura mata ido gami da tunanin zuci can fati ta farka ta yi bacci mai isarta ta ganta a lullube da kwat ɗin shi ta kira sunan shi a hankali cikin muryar bacci yaya faruk har yanzu kana nan kana ga ba za mu yi dare ba in sha Allahu ba za mu yi dare ba dama ke nake jira ki tashi a hankali suke tafiya duk da ruwan ya dan tsagaita san Faruk ya kasa tuki saboda abin da ke ran shi ya sake tsaye da mota a karo na biyu Fati ta ce lafiya yaya maria ba zai iya tuki ba. Why? Fatina ya faɗa a kasalance. Daga cin yadda ya kira sunanta, ta san ya bambanta da na kullum. Ta maimaita Fatinka, kina shakka ne? Keta wace maria ya sake faɗi cikin sanyi. Ta jiyo suka fuskanci juna. Ya kalli ƙwayar idon ta ce, I have very love my dear. Cikin zumuɗi ta ce, da wace ce yaya? With you my dear, with you Fatina ina sanki zuciyarta ta rika harbawa da ƙarfi me ke faruwa ne ta jiyar da kanta gefe tana faɗin felicia ba na son haka tsakanin mu soyayya ce irin ta yan uwantaka ban taɓa tunanin wata soyayya bayan haka ba fati na kalle ni na tabbatar kina suna please my dear ki bani haɗin kai mai soyayya mai inganci my dear kar ki wahalar da ni soyayya ki ta daɗe a raina don allah fati ki ban haɗin kai wallahi in kika ƙi ni za ki kashe min rayuwa da jin daɗin duniya fati ki yarda duk duniya na fi kowa sanki ki ni kaina ban san ina son har haka ba wallahi fati ina sanki na kasa gaya miki wallahi fati ina sanki sanki ne zai kashe ni fati ba wata bace ba wacce nake so face ki ke ce yayin nan da nake gani a mafarki na ke da kanki kika ban amsa da fadin cewa sanki ki nake yi Fati na sha mamakin da kika shiga rayuwata. Dalilin ki na canja komai nawa. Dalilin ki na canja ra'ayina. Wallahi ban taɓa faɗa ma wata ya mace kalmar so ba sai ke. Fati, a kan ki ne da kalmar so. Na yarda lallai soyayya bala'i ne idan har ka rasa wanda kake so. My love, please ki ban haɗin kai na tabbatar iyayenmu za su ba mu goyon baya haka zan fi kowa murna na tabbatar kina suna da ba kya so na ba zan sanar miki ba saboda ba na son ganin ki cikin damuwa a hankali ya ja hannunta ya nemi dan yatsan ta ya sa mata wani diamond ring mai kyan gaske bala'in kyau a yatsan nata ya kama hannunta fris na kina so na kawai da kai ce tana sauke ajiyar zuciya bata tanka ba duk ilahirin jikinta ya mace ga hawaye suka dinga zubo mata yayin da shi kuma yake rike da hannunta yana yi mata magiya fatina don allah ki ban amsa kar ki sa mu kwana a nan ta ja hannun shi ta zaunar da shi gun zaman direba ta share mishi hawaye karka min kuka zan baka amsa but ka yi haƙuri mu je gida ina buƙatar yin shawara da yin nazari akan abubuwa da dama ya yi murmushin dole don shi ba haka ya so ba ya so ta bashi amsa to shi kenan ki nazari da kyau mai fati karfe biyu daidai suka isa garin maiduguri ba wani wahala ba suka same ta kasancewar ta san da zuwarsu rungumar da suke wa juna da fati ne ba wa faruk da sauran kawayenta mamaki bai tabbatar suna son juna ba sai yau ganin yadda fati ke zubar da hawaye maryam ko kasa kukan ta sai na zuci bayan sun yi murnar su sun gama faruk ya matso ya ce to ni kuma ya za a yi da ni maryam ta ce la ya yi sanni da zuwa ya ce ba wani sanni da zuwa na yi fushi ta bi shi ta kama hannun shi sorry yaya wallahi ganin fati ne yasa ban ganka ba wani dukan da maryam tema faruk ya dan sosa mata rai amma sai ta matse ta ma so ma jin haushin kanta to me da maryam ta rike hannun yaya faruk ta ja dogon tsaki a zahiri wanda yasa suka juyo suna kallon ta haɗi da cewa lafiya yake tsaki ta kalle ta ta ce kawai na tuna na manta kyamara ne ban ɗauko na ɗaukan hoto ba maryam ta ce karki damu akwai take and wash fati ta ce to shikenan faruk dai ya ji ta ne amma ya san dalilin ta da yasa ta yi haka suka zaga cikin makaranta da kawaye maryam har da cikin gari har karfe hudu faruk ya ce ya kamata in ma hoton ne za su ɗauka su ɗauka su tafi maryam ta ce ina ma ba kwana za ku yi ba faruk ya ce rafe ce ina so gobe in tafi Legas. zan duba wasu takardu na ita kuma monday za ta duba result ɗinta kin ga in ta kwana ba mai maida ta kuma abba ya ce babu shiga motar kasuwa maryam ta ce to shi kenan ni ma dai next week zan dawo ai faki ta ce albishirinki ta amsa da goro cikin zumuɗi to abba ya biya miki maka ta rungume ta yaushe kanwata kwanan nan to kefa uhm, ni wai banda ni sai wani shekara duk haushi ya kama maryam tana faɗin banda ke to ni ma babu inda za ni tunda ba a biya miki ba a ayaye maryam ransu abba zai ɓaci ni ɗin ma da dalili ki gane mana gida ba kowa kuma kin ga zuba yara na zuwa school bai kamata a wa yan aiki gida ba maryam ta ce haka ne in ya so wani iya iya din inda rai sai ki je ashe kin gane my sister haka suka rika daukar hoto yawanci fati da maryam ne sai friend dinta duk yadda faruk ya su dauki hoto da fati ta yi sai dai dukkanin su uku da kyamara ta dauke su su biyu sannan fati ta karbi kyamara din ta dauke su ce maryam ta hango zoben hannun fati la sista ina son zoben nan shine kika siya ke kaɗai? zuciyar fati ta buga da tsananin ƙarfi kasancewar ba za ta iya ba ta zuba ba kuma za ta iya hana ta ba ya za a yi mata ma maryam ruwa amma kuma ya za a yi ta mata kyauta da abin da ko awa uku bai a hannunta ba kuma wanda ya bata yana da mahimmanci a gunta wanda idan ta bayar da zoben san bata kyauta mishi ba tana masifar son zoben don haka anya za ta iya kyauta da shi kuwa to amma fa ya za ta iya yaya maryam ɗinta ruwa ko in duba miki irin shi ne a kasuwa my sister ki ban shi sai ki siyo ni ke a kasuwar daga kai ta kalli faruk shi ma idan shi akan tiya ka fita da idanuwa don ganin yadda za ta yi ba alamar fara a kwata-kwata a fuskarsa to amma ya za ta yi ta miƙa maryam yatsa tana faɗin to cire duk iya kokarin maryam zoben ya ki fita fati ta yi ajiyar zuciya ta ce to yaya maryam zan duba miki sashi ɗinki a kasuwa karfe biyar suka kama hanyar bauchi a mota faruk ya kalle ta yana faɗin wallahi da kin yi kyauta da zoben nan da hmm, ya yi shiru ta ce da sai me ai sa'ar ki ɗaya baki bayar ɗin ba da kin gani wallahi da ya fita da zan bata saboda me zan mace ruwa na me yasa kike haka madiya ba kya so na ne ta sunkuwar da kanta kasa ba tare da ta ce mishi komai ba kusan sha ɗaya suka isa garin bauchi sun samu umma daram a falo fati ta ce umma ke ɗaya a ayar gidan umma na kasa bacci har sai kun dawo wannan hanya da ba kyau ne da ita ba a dole in kafa in tsare ina jiran dawowar 'ya'yana. fati ta ce alhamdulillahi mun iso lafiya kalau umma ta ce mun gode wa allah fati ta ce to umma ki je ki kwanta a fati mu je ko kin manta ai to da nake miki kafin ki bacci to umma wai da zan dan ci abinci a'a yaushe kika so cin abincin dare gani ne ko kina gida ba kya cin abincin dare haka ne umma amma zan dan shati ne faruk da tsaye yana kallon su matarsa da mahaifiyarsa anya akwai abin da yake so irin su a rayuwa babu dama an musu aure da sai su wuce gida Allah ka sa ni auri fati kafin in mutu ya faɗi hakan a ran shi tun faruk yana ganin abin fati wasa har ya ga da gaske take ta ki ba shi amsa don haka ya je ya tattaro abida habib da su baba iro ya sa su a gaba da magiya wallahi habib ina son yarinyar nan da yawa amma tana min yawo da hankali a kullum in ban kalli kyakkyawar fuskar ta ba ba da sukuni abida ki makawar ki faɗa ta tausaya min she is the love of my life dan allah abida baba iro ya ce yau allah ya haɗa mu da majnunin laila abida ta ce wallahi halin fati na ban mamaki tana da zurfin ciki ranar nan karara na ga son faruk a fuskarta amma shi ne yanzu take jama mutane aji faruk ya ce kin santa a yi muskilar gaske ce a gaskiya tana wahalar da ni abib ya ce ina zan ga al'amin mu maka dariya san ranmu nan ka samu gaba wai kai waye waye faruk ya ce allah sarki dan uwa rabin jiki da ya ji soyayyar mu da fati na san da sai ya fi kowa minna. habib ya ce ka manta alkawarin da ke tsakanin Habibu ya ce ka manta alkawarin da aka muku kai da sista din shi ka ce mishi kuma me Faruk ya ce ni na san Amin sosai ba shi da son kai bare zuciya don haka na san ba zai ki ba mu goyon baya ba don shi ma ya san ginshikin rayuwar aure abida ce zan je in same ta don tun da ta buga kishi a gabana muka zama surukai dukkaninsu suka kwashe da dariya da karfati ta iya magana da abida ta ba ta haƙuri sannan suka zo gidan baba iro suka sa ta a gaba wannan ya faɗi nashi wancan ya faɗa har ta kaddadar da zuciyarta ta ce a kira mata faruk ya shigo ya kama ta ya ce agree my dear nan ci baba iro suka fita baba iro ya ce daɗi na da yaran zamani ba kunya abu ta ce kai sanda kake nema na baka yi bane ba ya ce haba abu kin manta sadaka aka bani ke? duk mutanen unguwa kowa yaki da na shiga ɗaki daga fuskar ki yana kika san in zura a guje to me yasa baka zura din ba iskancin banza yau ni da kai ne a cikin gidan nan nan suka fita suna masifa su ba tiko sai dariya faruk ya mayar da kallon shiga ga fati madiya ina jinki yaya faruk me kake son ji kina so na ina son ka ya ja ta jikin shi ya rungume yana faɗin wallahi baki jimre da nake ciki ba yanzu sai mu gaya wa abba sai maganar aure haba yayi habib in yi aure yanzu in ce me ai sai na yi karatu kin ga my dear ba na so to ai kai kace haka a'a na canja mind dina ta ja dogon numfashi yaya ga wani hanzari ina jin ki ina yarinyar da kace a muku alƙawari. haba my sister share kawai ai da shawarar ki ne amfani yanzu ba zance tunda dama bata sani ba amma su abba sun yarda my dear sai da ya daure ya ce sun yarda mana me sunan yarinyar sannan a gidan waye gaban shi ya wata irin muguwar faduwa yar abokin abba ce sunanta amina a yushuwa ba matsala a amaidiya ba komai ok to shi kenan i like my mind. cikin sati faruk da fati suka kulla soyayya mai wuyar warwarwa don kuwa wasu bacci na raba su amma ban da fati da faruk wai su ma sun yi wayan da za su yi umma wayo sai ta raka fati bacci ta yi lamo kamar ta yi bacci sai faruk ya kira ta ta sako falon kasa su kusan kwana suna hira har ma ka rasa me suke faɗa duk abin da suke a idon umma a tafin ta suke kai duk mai hankali zai gane idan tare yake da su su wuni tare su kwana zaune tare kai ko fita za su yi tare abu ɗaya ke raba su shiga ban ɗaki wannan ma dan ya zama dole ne sai ko in faruk za shi masallaci nan ma suna haɗuwa zaka ji ana faɗan i miss you kai ni dai a rayuwa ban taɓa ganin ko jin irin wannan soyayya da suke wa junansu ba shin me ra'ayin umma umma tana son soyayyar fati a ce ɗanta ya aure shi har an samu rabo tsakaninsu anya tana da wani buri a rayuwar nan sai dai matsalar da umma ta hango musu shine take tausaya musu don ku duk irin sun da suke ma juna ta san dole su rabu da farko umma ta so gaya musu sai ta lura za ta yi bakin jini a gurin yaran haka za su ɗauki wani abu game da ita sai dai inda gizon yake saka shi ne abba wato alhaji abubakar ya riga da ya ci buri a kan sai an yi auren faruk da maryam don cika burin yayarsu da ya ɗauka tamkar mahaifiyarsa haka nan abu ne mai wahalar gaske zai sa abba ya fasa niyyar da ya yi ta aurar da su ga junansu ita dai tana zaman jiran ganin inkon allah don ta san akwai fitina a gaba sai dai abu ne mai sauki da abba zai iya fahimta amma dai ta san da wuya abban ya fahimta don haka umma ke tausaya musu da halin da miji don ta san halin mijinta kai fiɗe ne ta fi tausaya fatima kasancewar ta mace kun ji wannan shine abin da ke ran umma Maryam ta dawo hutu gida, wai murna da hayaniya gun fati ba a magana. Dan nan take gaya wa Maryam yanzu suna shiri da Faruk ba sa faɗa waye-waye. Sam ta ɓoye wata batun soyayyarsu, wai ita kunya a tunaninta ta jira kanta, kasancewar kowa da danginsu zai iya ji. wannan ya maryam bata fahimci komai ba abban Fati ne ya samu faruk ya ce ya kamata ya shirya a tafi maka da shi nan ya kawo musu kabli da ba'adi wai yana jiran takardar aikinsa ne kar ya tafi ta fito ba ta nan haka da ya lauje tunda ya je ya je komawa ce kawai dole suka kyale shi abin da bai sani ba shine za su je sayya kayan auren su ne da maryam mahajjata sun tashi wai masu soyayya an sami fili inda habib ya zo daga kano suka haɗu ga abida wai shi kenan gida ya zama daga faruk sai faci muhammad da zubaida su ko suna makaranta sai su baba iro tsawon wata suna zuba soyayya ba kosawa komai faci komai faruk dina a'a my a'a maiman ba wanda babu Zoila a falon ƙasa suna zuba soyayya yayin da ake zuba ruwan sama. bati ta haɗa ma Faruk kofi yana sha, ya kira ta, my dear, yes, my man ta amsa masa. Da a ce yadda muke ɗinna a matsayin mata da miji muke a gidanmu. Da kin san me za mu yi? A'a sai ka faɗa, ina gama shan kofi ɗin zan ɗauke ki sai kan gado. Kan gado kuma yaya, mimi, dan san fati bata fahimci abin da yake nufi ba murmushi kawai ya ce ba za ki gane ba sai ranar ta langwabe kai filis na ka gaya min ko in yi kuka to ya kar ki kuka zo ki ji ta kawo kunnen ta ita kadai ta san me ya gaya mata ta zaro ido la yaya ta jefa mishi filo ya tare ta tashi za ta bi shi ruga da gudu haka soyayya take gudana tare da masu mara mashi baya baba ire da matarsa abu ranar monday fatu suka je school ta karɓo result ɗinta ta yi fasin don kwa credit ɗinta ɗaya ne sauran dukkaninsu distinction ne abida ma ta ci sosai hmm, ba ta yi mamaki ba don kwa ta karantu ranar kam faruk tamkar ya koya ta don ji kamar duk supermarket ɗin da suka shiga tamkar ya siya mata shagon tun da kan turare lotion kayan zaƙi ba abin da bai siya mata ba wani kyautar da ya ƙara bata mamaki ma shine hansar da ya siya mata mai tsadar gaske akalla kuɗin shi zai kai dubu ɗari biyu ko ma ya fi bayan kwana biyu da fitowar zuwan ɗin fati takardar neman aikin farak ta fito an ɗauke shi a titin hospital da ke lagos fati sun taya shi murna sai dai baƙin cikin su ɗaya za su yi nesa da juna ranar laraba maryam ta yi waya tana nan tafi ranar friday don haka aje a taro su ta kano za su sauka saboda matsalar da jirgin ya samu murna gun fati da su da ba a bayani yayin da farau jikin shi na bashi za a dawo ne a kwashi tsiya don babu mai raba shi da fati a duniya sai ubangijin da ya haɗa su nan suka shiga da fada-fada soye-soye a can maka kuwa maryam ta gana sayen kayan aurenta ta ce umma aisha ni fa da saurayin da na fitar umma aisha ta ce ai maryam mun zaɓar miki miji tun kina ƙarama umma zuciyarta ta yanke lalle za a yi ta kare in an koma gida maryam cike da mamaki ta ce miji kuma waye miji umma ta ce ya yanke ne faruk to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin nan namu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku ƙarshe kada ku manta da danna mana subscribe liking sharing da kuma comment muna nan dai a cikin littafin nan namu mai suna dangin juna da sa'adatu waziru gombe mun B.